واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود a ci gaba da karatun littafin sai muslim yau muna safiyar lahadi 25 ga watan bakwai watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wadda ta daidai da 27 ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2022 muna cikin kitabu sala littafi na biyar ko na hudu a jerin ƙananan littattafai 54 ko 63 da ke cikin sahihu muslim jiya mun tsaya ƙarshen babi na tara a wannan littafi yau insha Allah takwas yau insha Allah za mu tashi farkon babi na tara Allah ya taimake mu ya sa mu dace imam muslim ya ce babu istihbabi raf'il yadayni hadwa al-mankibayn ma'a takbiratul ihram babi da zai bayanin an so a daga hannaye daura da kafaɗu tare da kabbarar harama lokacin da mutum zai fara sallah war ruku'u haka nan ɗaga hannaye lokacin da mutum zai yi ruku'u su ma zuwa daura da kafaɗu wafin rafi minar ruku'u haka nan lokacin ɗagowa daga ruku'u wa annahu la yaf'aluhu idza rafa'a min as-sujud abu na biyu da babin zai magana a kai. mutum ba zai daga hannayensa ba lokacin da yake dagowa daga sujada an gane قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديثا لسنة ديزوى عبد الله دم أمر dan shi salim din shine salim dan abdullahi dan umar yace an abihi daga mahaifinsa shi ne wa mahaifinsa abdullahi dan umar abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa ya ce ra'aitu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam na ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ka yi farin gani ko mutum ya ga manzan allah da imani ya yi farin gani ko bai farin gani ba ya ce na ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam izabta ta hassalata rafa yadaihi hatta yuhazi mankibai in ya fara sallah in bude sallah mana in ya fara sallah sai ya daga hannayensa har sai ya daidaita su da kafaɗunsa. wa qabla an yarka hakanan gabanin yayi ruku'u mana in ya gama karatu gabanin yayi ruku'u sai ya daga hannayensa daura da kafaɗunsa. Wai za a min ruku'u ruku hakanan idan ya dago daga ruku'u wala yarfa'uhuma ta yi. amma baya daga hannayen nasa tsakanin sajadu guda biyu an gane ku ma'ana lokacin da ya dago daga sujada ta farko lokacin da zai koma ta biyu to baya daga hannayensa hakanan lokacin da yake dagowa baya dagawa to kuma waɗannan su ne mahallu shahi can ga inda yake daga ga inda baya dagawa قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال وأن حديث شيما سنة ديزو عبد الله دم عمر الله يقارى مسيح الداشي لما يفن سياتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة manzo Allah su salam ya kasance in ya tashi dan yin sallah rafa yadaihi hatta takuna hazwa mankibaihi sai ya daga hannayensa har sai sun kasance daura da kafadunsa sun makabbara sannan yi kabbara fa idza arada an yarka'a fa'ala misla zalik in yi niyyar ruku'u lokacin da zai ruku'un sai aikata irin haka وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك هكذا إن يتقو دق ركوع سي أيكة كتنكوشين إرن هكا ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود بايا أيكة هكا لوكة ديك يتقو كنسا دق السجادة قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حول سند قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد ما لم يقول أبيو أنغانيكو سلمة بن سليمان إتي أخبرنا عبد الله shi kuma yace akhbarana yunus yace dukkanin su daga imamu zuhuri afwan wancan hadisin na uqayb da wannan hadisin na yunus kilahu masu biyin kenan an gane ko sai an samu tahwila sanad ai ko a sanadin farko haddathani Muhammadu bin rafi' sai ce ha hawala sanad wa haddathani Muhammadu bin abdullah sanadi guda biyu kenan yanzu muke da shi ko sanadin muhammad dan rafi' da sanadin muhammad dan abdullahi dan qufzan an gane to dukkaninsu su bin daga imamu zuhri suka rubuci hadisin da wannan hadisin kama qala ibn jurayj kama inda ibn jurayj ya fada kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah su sallam ya kasance idza qama lis salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi zai daga hannayensa in zai yi sallah har sai sun kai daura da kafadunsa sun makabbara sannan yi kabbara sai ya daga hannayen sannan ya yi ne ya yi kabbara قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة annahu ra'a malik ibn al-huwairis idza salla kabbar wannan hadisin abu kilaba yace yaga ga malik dan al-huwairis Allah ya kara masa yadda idan zai yi sallah sai ya daga hannayensa lokacin kabbarar harama thumma rafa'a yadayhi sannan ya daga hannayensa sai ya daga hannayensa sannan ya kabbara harama nan kuma malik dan al-huwairis sai ya yi kabbara sannan kuma sai ya daga hannayensa wai za a rada an yarka rafa ya daihi in yayi niyyar yin ruku sai daga hannayensa wai za rafa rasahu min ruku'i rafa ya dai in ya dago kansa daga ruku yana daga hannayensa wa haddasa da aka gama kaf sai ibada labari ice anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hakaza lallai manza Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka dinnan da kuka ga yana yi angani gane ko sai ya kabbara kuma sannan sai ya daga hannayensa قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه wannan hadisin shi ma nan malik dan alhuwairis allah ya kara masa yadda cewa manzo su salam ya kasance idan ya tashi yin kabbara yana daga hannayensa har sai ya daidaita su da kafadun abin nan kunnuwansa wa idza raka'a rafa yadayhi hatta yuhaziya bihi ma udhunayhi in ya tashi yin kabbaruku ina daga hannayensa har ya kai su daura da kunnuwansa wa idza rafa'a rasahu min ar-ruku' in ya ɗago kansa daga ruku'u faƙala sai ce sami Allahu liman hamida sai ce sami Allahu liman hamida fa'ala misla zalika sai ya aikata kwatankwacin haka ma'ana ya ɗaga hannayensa zuwa kusan kunnuwansa قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد wannan sanadin na kata da shi ma da kwatankwacin wannan isnadi annahu ra'a nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam cewa shi malik dan al-huwairis ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ina haka nan wa qala ite hatta yuhazi bihi ma furu'a udunaihi har sai ya kai rassan kunnuwansa da hannayen nasa in ya daga an gane ku fai to yanzu wannan babin mun ji mahallu shayar gaba daya a ciki mun ji lafazozi daban-daban to waɗannan shi akwai nasu ne a ciki akwai wanda za a yanki da shi akwai wanda ba za a yanki da shi ba ko ya za a yi a dukkaninsu muhkamai ne in ka ɗaga daura da kafaɗunka in ka ɗaga daura da kunnuwanka in ka yi kabbara lokacin kana ɗaga hannayenka tare da kabbara ko ka yi kabbara bayan ka ɗaga hannayenka ko ka ɗaga hannayenka ko ka yi bayan ka yi kabbara ka ɗaga hannayenka mun ga siga guda nawa kenan siga guda hudu an gane ko ka ɗaga tare da ɗagawa ko ka yi kabbara sannan ka ɗaga ko ka ɗaga sannan ka yi kabbara ko kuma eh, sannan ko ka ɗaga daura da kafaɗinka ko zuwa mai daura da kunnuwanka ko rassan kunnuwanka nan ƙasa an gane to ba abu hudu ba kenan biyar ma kenan yanzu matsalar da ta rage shi ne aka ce daura da kafaɗu gefen kafaɗu ake cewa ko kuwa daura da kafaɗu to aka ce daura da abu ya kenan abin da yake kusa da shi da aka za ka ga wani zai kabara sai ya fito daga tsaho haka a yana yi ku sai haka shi ne bakar abu zai allah ya tsara masa rahama yake cewa za kuwa a takalluf ce wannan takalluf ke abinda suka yi shi ne sai suka ɗauki hadisan manzan allah sallallahu sai suka karanta da kansu sai suka fahimta da kansu kuma sai suka yi aiki da kansu yanzu suna ce annabi yayi ne amma ba su da surar yadda annabi yayi abinda suka fahimta shi shine abinda suke daga sai kaga mutum sai haka ya bankaro kirji yana cikin sahu abinda aka ce baki daura da abu ka daga hannayenka wanda za ce ina ne ina daf da wannan abin Allahu akbar ka daga hannayenka ko kai kasa da su inda da za ka yi haka za ka taɓa kafaɗunka ko kuma a allahu akbar inda ka ɗaga an san bai wuce kafaɗaka ba ko ya wuce kuma ba za a ce ka yi haka ba wannan matsala ta farko kenan matsala ta biyu aka ce hatta yi ya bihi ma uzunai har ita su daura da kunnuwansa sai ka ga wani sai haka ya saka wai babban ɗan yatsansa a cikin kunnan wani ma har sai haka ko so yake sai ya ga hannayensa sun taɓo haka yan yatsunsa wai manyan yan yatsun da suna cikin kunne sai ka ga yana ta haka ya rasa to ko sun yi sama ko sun yi ƙasa sai ya sake komawa na wanda yake kai haka nan da aka ce yuhazi daidaita su kawai za a ce ya daga hannunsa wajen kunnansa da aka wata ruwa sai ce furu'a nan rassa ai ga kunne nan kasansa shine mai reshen kunne to saboda haka sai ya daga kawai daidai nan Allahu akbar shikenan ka sauke babu takammufi a ciki fa ba kakalafa sai ka mutu har abinda zai fi baka mamaki shine wai ina mamu amma halli mai in kama karatun fatiha wai shi yana ta kokarin ya zai gabar haram ga wata matsala kuma sai aka ce a gwama niyya da kabbar haram ya ce gwama niyya da kabbar haram sai mutum ya ɗauka kabbar cewa yanzu zuciyarsa tana kuta cewa ina kuma cewa allahu akbar da kuma ga kuma hannayensa yana ɗagawa sai ka ga allah sai ga aika mabu su haɗu ba niyyar ko ta riga ko kabara ta riga ko daga hannu sai ka ga ana ta yi har a gama karatun fatiha wai ina nan wai ina ta kokarin sai ya gwama tsakanin niyya da kabara hamar daga hannu to wannan duk kuskure ne babu niyya tana shiga daga lokacin da kace zan je in yi aikin sallah niyyar ta riga ta shiga da duk abin da zaka aikata ya gwamu da ne ya gwamu da wannan an fahimta a haka kuma za ka fahimci addini sai ka ji daɗinsa ba za ka ringa jin kunci kan jin wa ah, yanzu ku duba ku ga Allah dan Umar sai ce na ga manzan Allah so sallam yayi ya huta ko bai huta ba yayi irin yadda manzan Allah yayi yanzu yana da challenge akwai kalubale Malik dan Al-Huwairis da yayi sai ce haka na ga manzan Allah yayi to wannan sai aka nuna maka akwai sa'a akwai yalwa a cikin addini an baka wannan ga mafita nan ga kaza nan ga kaza nan yi wannan ko kai wannan duk abu ne wanda yake fihi sa'a akwai yalwa a cikinsa to dan ne za ka ta kanka ko ka ta wannan ka an fahimta babu isbati takbiri fi kulli khafdin wa raf'in fi salah إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده بابي دزيف تبتر بين كبرة الدك سوكاد a duk sauka إن بند tashi a cikin sallah in سمع الله لمن حمده قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم wannan hadisin abu salama dan abdurrahman ya ce ba hurairu allah ya kara masa yadda ya kasance ina yi musu sallah fa yi kabbiru kullama khafada wa rafa'a duk sanda ka kasa ko duk sanda ya ɗago sai i kabbara falamma sarafa falamman sarafa lokacin da iwaiwayo bayan ya gama sallah ƙala ya ce والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إتي والله دك نافيك كوي كوي صلى إرن تمن زن الله صلى الله عليه وسلم صلى تاتافك ماذا تمن زن الله كنت قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول وأن حديث شيما أبو بكر بن عبد الرحمن يتي ياجي أبا هريرة الله يقارى مسيدين شوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم manzo Allah su sallam ya kasance ya tashi zai yi sallah ina yin kabbara lokacin da yake tsayuwa bayan zai tashi daga zaune bane yake yin kabbara fa ma'ana in za a shiga sallah ai sam sai muka ji wacce ruwa izafta ta ta ko to nan ita za ka ɗauko ya zaƙa maɗin shi ne ai izafta ta hasala sun mai yukabbiru hina yarka sannan ikabbara lokacin da zai ruku sun mai kulu sami allahu liman hamidahu hina yarfa sulbahu minar ruku sannan lokacin da zai ɗago bayansa daga ruku'u ice sami allahu liman hamida sun mai kulu wa huwa ka'in sannan ina tsaye ice ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا sannan yi kabbara lokacin da yake sauka ina mai sujada sun mai kabbiru na ya faurasa sannan yi kabbara lokacin da yake dago kansa sun mai kabbiru na ya sannan yi kabbara lokacin da yake tafiya sujada sun mai kabbiru na ya faurasa sannan yi kabbara lokacin da yake dago kansa ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها sannan haka gaba a cikin sallar tasa gaba ɗaya har ya gama sallar wa yukabbiru hina yaqumu min al-masna julus haka nan ina yin kabbara lokacin da yake miƙewa daga raka'a ta biyu bayan yayi zaman tahiya thumma yaqulu abu hurairah sannan abu huraira in yi haka sai ce inni la'ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lallai ni wallahi na fi ku kwaikwaye sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake salli man fa'il zaman to ba an fahimta ba to kai wannan sallar da kake yi wa kake kwaikwaya kaza kaza a'a cewa sai ka manzan Allah nake kwaikwaya an fahimta duk in dai harkar addini ce za ka yi in ba da manzo Allah ka kafa hujja ba kana ƙasa kowa ka kafa hujja da shi in dai ba manzo Allah ba ne a harkar addini to kana ƙasa wanda yake wanda yake haka manzan Allah yake yi abinda za ka yi shi ne sai ka yi proving sai ka tabbatar haka manzan Allah yake shi ke an gane ku amma ai ba haka aka ce ba a'a to wa yake cewa akwai wata magana bayan ta manzan Allah ne akwai na yake ne bayan ta manzan Allah magana ta kare manzan Allah ya na san dole shi kullum abin da zan tuna ka tuna ki tuna kowa ya tuna duk musulmi ya tuna ran kiyama Allah ba zai tambaye ka akan kowa ba akan manzan Allah zai tambaye ka kuma shi ba zai tambayi kowa akan ka ba manzan Allah zai tambaya akan ka wannan shi ne abin da ya kamata mu ringa tuna fa kai Allah zai tambaye ka akan manzo Allah ne kuma manzo Allah zai tambaye manzo Allah akan ka ibadar da kai sai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi wannan ibadar sai Allah ya tambaye manzo Allah kai kace yi eh? to kullum sai ka ringa tuna wannan kenan to in ka zo zaka yi ibada zaka yi koyi da shi to kuma ka aje mutane fa suna cewa suna son manzo Allah amma fa kamar san da suke manzo Allah fa na gangan ne fa ka ce kana son wani kuma kai kullun aikin ka ya sha banban da naka kuma wani wani kake kokoya ka ce ga wanda kake so amma kuma kullun aikin da zaka yi wani kuma kake kokoya ba. wannan wace irin soyayya ce to da haka imamu shafi Allah ya ji kansa yake a ta'assul ilaha wa taz'umu hubbahu inna hadha la'amruka fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu mutiu kana da'awar kana san Allah kuma kana saba masa ita wannan abin kiyasin bai ba bai ba ita inda san da kake masa na gaskiya ne da kayi masa da'a saboda mai innal muhibba liman yuhibbu muti'u me so ina yin da'a ga wanda yake so in kana son mutum duk abin da ba ka ga Allah ya kawo shi kenan ma an zo wurin kai yanzu waɗannan 'yan ƙwallon nan na duniya ba ka ga ga 'ya'yanmu ga ƙannanmu ga abokanmu ga waye sai ka ga mutum dattijo da farfara wai ina tafiya irin ta messi wai haka ne yake yi amma kuma musulmi ne ba da zai shiga masallaci irin tafiyar Messi ya shiga masallaci irin wanda yake in zai shiga filin kwallo irin tafiyar iya shiga masallaci amma abin mamaki kuma a sallar har iya gama sai dai ka ga shakali yana sallar irin ta manzu Allah ma ba inda manzu Allah yake kabbara haramarsa ruku'unsa sujadarsa ɗagowarsa zaman tahiyarsa sallam komai nasa sai dai irin shakalin gashi na amma a ce manzan Allah ya kwaikwaya inda manzan Allah ya baba ce wannan wannan ya so messi da ko bai so shi ba ya yi masa da ko bai masa ba to in gaskiya ina san manzan Allah dan me ba zai sallah kuma irin ta manzan Allah ba to gashi nan muna gani ai har sai ka ga mutum yana tafiya na wani bambam karewa wa kai ga koyi da wallahi ai haka bai kam yake bai kam Allah ya sauke to to ka gani ita ne kuma kai ta mahaifinsa mahaifi ya auro baba ya ba ta gurin zama ibata ci ibata sha ibata sutura Eh, renon ciki ita ta renon ciki aka haihu aka yi kaza aka yi kaza har ka kai za ka iya tafiya amma sai ka tsallake mahaifinka kuma ka je kana kwaikwayon messi don allah an wa mahaifin ma'adarci messi in ya taba ganin kafa akan hanya ya tsince kafa akan hanya ya tsince kafa ba akan hanya ba akan hanya amma mahaifi fa tun tun da ka fara girma a cikin mahaifiyarka ya fara ganin yake maka wahala ida shi ka fara bodar ido ka fara gani amma kuma yanzu duk ƙarshe wani izo can wanda sansa ba zai baka lada a wurin Allah ba kinsa ba zai sa ka ɗauki zunubi ba amma kuma shi za ka zo shi ne abin koyinka har a wajen sallah الله يسويك قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول وأن حديث أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث إباد الأباري شوى شياجي أبا هريرة الله يقارى بين شوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم من ذا الله سبحانه وتعالى يكسن شيء يتاشي زي يسلى إنا ينكبر لوكة ديك الطيوة بمثل حديث ابن جريج لو كتن كتن وانا حديث ديك باتنا ابن جريج ولم يذكر قول أبي هريرة bai faɗi bai ambata faɗar abi hurairu da yace inni ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi cewa abu hurairu ya ce na fi ku kwaikwayon irin sallar manzon Allah ba sallallahu قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر فذكر نحو حديث ابن جريج وأن حديث أبو سلمة بن عبد الرحمن ya ba da labari cewa lokacin da marwanu ɗan alhakam yake halifantar da abu hurairu radiyallahu anhu a madina in yi zai yi tafiya lokacin shi marwan ina gwamna a madina in zai yi tafiya sai ce abu hurairu to ya zamanto shi ne wakilinsa shi ne halifa to in ya tashi zai mutane sallah sallah farilla sai i kabbara sai ya ambata kwatankwacin wannan hadisin na ibn jurej wa fi hadisihi a cikin hadisin wannan hadisin na abu salama ɗan abdurrahman fa'iza ka zaha wa sallama in ya gama sallar i sallama a kabala ala ahlil masjid sai wai wai kalli mutanen da suke masallaci kala ice wallazi nafsi biyadihi wai da rantsuwa maza Allah kenan ko ai shi ma annabin zai rantsuwa sai ce wallazi nafsi biyadihi ko ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi ku ga abu hurairar nan fa amma kuma wani can baɗaɗɗe kuma shi ke har rantsuwa abu hurairar zai irin ta manzo Allah yake yi yi cin abinci irin na manza Allah yi aƙida irin ta manzo Allah sa riga irin ta manzo Allah sallah irin ta manzo Allah tafiya irin ta manzo Allah shiga fita bayarwa karɓa yi komai nasa irin na manzo Allah tun da in musulunta sai tsaye da rayuwarsa kawai manzan Allah shi ne abin kwaikwayonsa to shi wani tambaɗaɗɗe kuma yanzu haka ko wajen saduwa da uwarsa bai addu'ar Allah ya raba shi da shaidan ba ko annabi ce haɗa kuma iza a ta ahlihi kala bismillahi allahumma jannibna na shaitana. wa jannibi shaitana ma in Allah ya kaddara samuwar ciki a wannan saduwar shaiɗan, ba zai cutar da shi ba ta yi muka ga mutum yana zagin abu hurera mun san akwai shaɗan kuma da rufe wannan to ke nan lokacin da za yi saduwan nan yanzu haka bai addu'a ba ai kun gane ku ha to mazala yana gariya ne to ya ce in an yi addu'a an samu shiga ciki shaɗan ba zai cutar da ɗan ba to kuma ga ɗa an haife shi yana zagin abu huraira shaɗan akwai wanda ya cutar fiye da shi wannan mutumin fa tun da ya musulunta abu hurairu sai ce to rayuwarsa gaba daya da zai iya daukar jikinsa ya saka a cikin na manzo Allah ya taje da manzo Allah duk aikin da manzo Allah shi yake abinda zai kenan fa e, ilkudetin a cikin jikin manzo Allah da abinda zai kenan amma kana so ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ayyuka da wai kalla abu hurairu na rantse da wanda raina ike hannunsa inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk wallahi na fi ku kwaikwayon sallah irin ta manzo Allah su sallah ta tafi kama da ta manzo Allah yanzu a duniya na kwanda zai yi wannan kalubalen ne to haka kuma ake bukata to in ba wannan din kuma kai baka shirye amsar da zaka ba Allah akan sallar karani tashin alkiyama sai ka ga wa Allah wa kake kokoyo da shi a cikin sallah قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع wannan hadisin da sanadi zuwa abi huraira Allah ya kara masa yadda cewa ya kasance ina yin kabbara a cikin sallar duk sanda ya daga da duk sanda ya sauka fa qulna ya aba huraira ma hadha takbir sai muka ce ya aba huraira wannan ce irin kabbara kake haka qala sai abu huraira yace innaha lalle ita wannan sallar da kuka gani la salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lamun din waqi'atun fi mahallil qasam kenan yace wallahi ko yace wallahi ita ce sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إن يكبر دكسا بيطلاقا دكسا بيسوكا ركوء لقوء في سيتي وأن يتشي صلى ايرن تمن ذا الله صلى الله عليه وسلم حكا من ذا الله يكسر في إنهي قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر وأن حديث مطرف إيشي ناي صلى نيد عمران بن حسين أباين علي بن أبي طالب الله يكارى مسيح داقة بعد yace sai ya kasance duk da ya sujada sai ya kabbara in ya dago kansa ya kabbara in ya tashi daga raka biyu ba zai tafi ta uku ta hudu sai ya kabbara falamman sarafna min as-salati qal bayan da muka idar da sallah sai shi mutarrif yace akhadha imran bi yadi bi yadi sai imran ya kama hannuna thumma qala sannan yace laqad sallabina hadha salata muhammadin sallallahu alaihi wasallam lallai wannan ina nufin abu ali da abi talib ya yi mana sallah irin sallar muhammadu sallallahu alaihi wasallam auƙala ko kuma imran dan hussein allah ya ƙara masa yadda ice ƙadar zakara ne haza salata muhammadin sallallahu alaihi wasallam lallai wannan ya tuna min sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga tun lokacin fa an fara barin yadda manzo Allah bai koya fa tun lokacin an fara barin yadda manzo Allah ya koya to me kake magana kuma shekara 1400 da suka wuce tazara kaga yanzu kenan shine ake mai rasan alaqada wato abin ya juya bai bai gaba daya an yi kai da kafa to jama'a mu tashi mu koyi sallah irin ta manzo Allah ita ce za ta ba mu fa'idar da sallah take bayarwa a nan rayuwar duniya kuma da ita ce in muka je lahira Allah ya tambaye mu muka ce manzan Allah ce, me ko shi muka kwaikwaya za mu tsira kuma da ita ce in an tambaye manzan Allah game da sallar samu zai authenticating nata ya ce eh haka na koya haka na ci ayi sai mu da samu tsira an fahimta to Allah ya datar da mu ya dora mu akan daidai abin da muka faɗa kuma ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada da muka yi kure Allah ya yafe mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma Allah ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka jigan iyayenmu ka gafarta musu mu yan uwanmu masoyanmu mu kannanmu matayenmu jikoki Allah muna roƙonka waɗanda duk suka riga mu gidan gidan lahira musulmai Allah ka jigan su ka gafarta musu Allah ka sa suna gidan rahma Allah marasa lafiyar mu ka ba su lafiya na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya a tsaye Allah muna roƙon ka Allah ka ba mu lafiya Allah ka horar da lafiyar mu wajen yi maka da'a Allah ka gan mu a inda kake so ka gan mu da lafiyar da ka ba mu Allah ka hana mu ganin mu a inda ba ka son ka gan mu da lafiyar da ka ba mu Allah ka ba mu tsaro ko ina muke Allah ka tsare mana addinin mu ka tsare mana imanin mu ka tsare mana rayuwarmu ka tsare mana mutuncinmu Allah ka tsare mana iyalanmu Allah ka tsare mana dukiyoyinmu Allah ka ba mu tsaro ko ina muke Allah ka tsare mu da idaniyarka da bata bacci Allah ka yarwata rayuwarmu Allah ka dage kunci ga biranmu Allah damuwoyi da suke damun al'umma Allah muna roƙonka Allah ka dage mana waɗannan damuwoyi Allah duk abin da zai zamanto alkhairi gare mu Allah ka sadar da mu shi abin da yake kishar haka Allah muna roƙonka ka shiga tsakanin mu da shi ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته